bayan albarka da dana albarka eh, ya koya albarka eh, ya koya albarka lokacin albarka yi na bayani da tituba shi ya ɗaga eh, daga mishin Allah subhanahu wa ala mini da littafi kogo na lafi mujiza koya na Muhammad mu sallallahu alaihi wasallam bakon suratul zukhruf da kwaji bayani ya yi ciwo kele sama toki ade zane za ji huta ya ci gaskiyo na she Allah nga mai tsaye ba ilimin mamayin don da kiri su kwace an a ci gaba da bayani ya yi laiboro ga بسم الله الرحمن الرحيم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الله أكبر سقوط وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ما دلا غنب الذي زيتنا ملك السماوات mulkin ya sama hutuwa ba wal ardu gan bakin hutuwa ba lawo sakon wayan mulki ya sama hutuwa ba bakin hutuwa ba sakon wa wayan laya zanen gabauna waya gobe zanen gabauna yadda sako un lashe shaitan da ta ciya malaika yo un fe da amma ya balle mbu coci so ku ba unye ramu wa malaika jibril la shi to a ciga minikin bu malik mulku su koyo tutul mulka man tasha wa tu'izu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir so mwali la mulki ya bụ bona a sama toki mulkin don da na magalla ya wani biyo ga lokacin da ciwo da gobo so kwa bai kwayo ah, da kadegi mulkin ya bayani so kwa wayan so kwa ga yin maliko so kwa ga make yin maliko ngamala guba ba wa gowo mini bakwai suratul fatiha wa ga maliki yaumiddin wa ma ke baga maliki yaumiddin su ku ga mulki nga ma ke jin alita yau ni ni ga zawan ya jujo galibi kando ciwa nwiyan a mawajin malakawa kando cima wa ji mulki bayan a mujo nwiyan wucin amma soko ba nga kon wayan nga jalita nga makiya mulki wa su ko ma bainan ma bayan na daga na tsakanin sama gutuwa ba to kin gutuwa ba nan mini wujo to jinnu fata su kon nga nga mulki mulki ga da zati bo wa inda wa ilmu sa ilime fana ji tashin kiyama nan e ba su ko ga budan ilmu sa'inda ilimi ya fana kuije nan zandon da ke wa she soko soko ga ilai du ilmu sa'a ilimi ya kiyama zandon da ke wa she soko bando ce soko ya ga nabi muhammad ga ya alo na ka ani sa ka na hafi yun ana a biwa gan afe be gbiwogan afe be gbiwogan ne bi fɔtsi adi kiyamɔ fɔtsi adi kiyamɔ fɔtsi adi kiyamɔ wa fe gan ge wo kpia wo kpia wo kpia ke wa gege wo esu sɔya na soko daza tɔn atsi bi ane bi eke atsi ilimia fɔna adi tso tsi a kendo da ta ko la ya bai ko wa ma tadiri nafsu kwa eh kuchulebo zandun da kiya ya mafari ilmu sa eh lokaci na akwai je na zandun kiya she soko nye baci sama gashi wa dule gashi wa dule zan kiya da na gaga wa kan wuke nan wanda ya toto ya zuwa ya kan yi amma kasa saman na gale du ma aduwa eh zan dokiya ko ko ko ma sama na shida ne ile wa do sha azaba ga jama'a annabin da ci go annabi hudu ko aya dagi a afe tule afe tule le bia a ci sama ya fa a ga ada aridun mamitiruna sama na shebe da anana samo yona dule yayina ko ga bal huwa mastajaltu bi ri'un fi azabun ali yana ce diye ga annabi hudu lobe daga fugana ya azaba nan gadana yana mini ba ko sama shin na wani efe efe wuce ma azaba na tana da ba ko har ma sai da na Aisha su kubira mu ga kan dandona sama ga shi na annabi ya dofe sudan wa le fuska annabi wa dofe sudan wa fe ba su ko aduwa su ko ga jan adu mami ja alaka be sama shi na masu ko hun jele ara aisha ce ga ya rasulallah kila wace sudan na sama na shida na yalle ga ike ga wani jo ga aisha wai ba ne ya gimi hudwa an ga sama shi a jama'un ci jore yana bela yana ya zaba kila mi ce su da yau nye tachi rayin don da kpe na dama ifo nye izagi wa mana nye izagi ga yan wala ki wa mo to technology da tukuba na izagi ga nga wala kawai ba gi wa yo aga izagin wayo a ga gbe wuce bala tawo ma to sun yi kere e ginin madana na ngwaye kwamfuta ko ma technology ulawun za ta ga yi e ginin na da dana za kiriki wayo ko za daidai ngwaye kwamfuta ulawun za ta ga e ginin da ba ko da ana za zurun wayo ko za shi ko ngwaye kwamfuta ulawun za ta ga yi e ginin da dana na wawun kpakon wayo wai kwamfutu lawon za ti ga gina da dana na wa gaga ko wa le baye yan na shi bata to su so ko za wan gila da ke to wa biya rayin dun a to adde rayi na ke yana dan mai fanya shi da kin dun dona wace da wuta nye ne ci zandun da ke ba na wa tsuna adde zana kenan zandun da ke ba na wa tsuna wa sabaga kawo malo ba ga lwa malaika a gora wa bandu shi ba shi da ba ga ngala annabi ga aziki na zandun da ya waza ki ga ji ya naga da nan wai wai zaga ga kin da ya fuwa jali ya wai za ya fuwa jali wai wai za ba na mawaga suna ba ga malaika yara kawo giyo a ci gora yiwa wa biki ajiyar na nazandun zandun da ke kona watsuna ma ta diri nafsun bi ayi arde ta mutu bayan dun da ke bana a gora yuna a magungo na na ji ilimi mutu na su kwaye lauya zantun da ne karshe zandun da ke na diyo suna ma za ta gada yana wa diyo suna bai na diyo suna zandun da aya na shi mai wani waya boci gani bai basanci na ji aga ji dalilin da ce a ga ke na kewa daga ni da iya nina ta su ya ga wangon ya yi ga ka saka nini ka nini zan don da yi limin wata duniya shi da su koya a ji mini wa wala mu yana da wafe ba na kandor da na su ga alami mace lemenu ya alkhairi yawa ما تدري نفس بأي أرض تموت تقول إليه وعنده علم الساعة ilimi ya kuna na kiyamana su ko goji ga ki zandan da kiya su ko goji goji kama laika na je yi na e ke ga wani ga su lokaci kaza efu kaza eta kaza mako kaza ya kiya shuga ki gyangyagi na zama wuce a tuna rawa ci ba at least ba na ebe na second doro malaika na je gwara yi na ndondo ga ato file uchi ne zi fall da second na ba ne o kan ga ma appeal kacha mpya amma wani ga ajajabi bani ba ka zaba ma ajajabi ani ga ma ajajabi mun ga kike fiyahi na ga su kwela ilimi ya malaika wuce mucara tsuba gabo majina gora yi wana nga agwaye mi majina gwaye mi na nga agwaye waya so ku ya yan bana malaika na je gora yi na iri guba adan ya azaba adan ya rama adan ji wannazi ati garqa kan don na ga birayen kafiri gwajina a tun fake gila fena o daga na gila lana un na wa launa ma by force gula to a ci ga fi rayin yin gimi nan ari ruwan da cho ga kamin aga bera ye gimi na goshi na malaika ya be gani be tugi na tsayin kpa bayan kpaya na a ta fewu fito a fewu tako a fewu fito a ta tako a ga ya wara ike na tiyabe ya wara ike na tiyabe rai ga bici lo fiti anyun lo ga bici jita ko anyun shi ga bici lo fiti anyun lo ari be kami na wa be boba nga tiyan ama nga ira ye mu'mini so ko la wi ga wa titiya be tete ayatu al nafs al mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya wa ira wanjo A afe tauta fe be fe be a ji damuwa fe be rayuwa na wajina rayuwa ya da rayuwa wangi rayuwa ya mawo bi da na kanna na guna buta bo don bi da mawo annabi ga rayi ga tiya zanen wun rayi na fe ci rayi le har da kaminu ga ji da sama ngala bi da an yi ga ji na wai gbegbe

Da ke ci mala bi ga kona ya maji na kiwa wa zabe ko wuce kin wa ji yawo da dawo gamba ne kwa jube a daga ya gan wani fi yanin gwaye wa jina feji tattali sahaban da shi annabi betiya nga ya rasulallah matasa kan ci aji kiyama kan ci aji kiyama annabi ga kiwo ji shirya kiyama na wai biga na kiwa ji shirya kiyama mun ga wa cici so ko bayan tu ne ji shiri annabi ga lalle amma shiri ji ga ya bane yan don da hakika hakika ya ga na mawa ga na ci so ngwa yo ji shiri o ka kiyama mun je ga yu eh ale ya ti badan yoyina yana ji to yi ba ba to yi ci ba ga ya su mu fiyo an da ci ga annabi bayi ne annabi bayi ne ko na ji kiyama an da ci gudiya kiwe waza biite lidayo anabi gake ilimiyo kiyama fona aji kiyama na kiwa apewoyo kiwigbe a kiwa apewoyo efona deebe ọmọ olótún yìí wa indahu ilmu saa wa ilayhi turja'u turja'una ilayhi baatama eba toocin naga ajeye mabiyo eba sokon naga akui baato iga sa ijele ba ta ga yi kuje ba da ba toci su ko ga <clears throat> ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الله أكبر ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون alladhina yad'una min duni kutina jiye kibuta taya, ke soko lugwa da ana yana jiye laga soko bando soko da ana la yamliku ade imulikya ade ikwa ya ashafa egwata ebana ngada egbanya kafiri je okango aga kutina jiye mudana na efo ga tuna soko ga wa gi ga na atan wai da soko soko ga ga zo sai ga gama na yau la yamliku ya yad'una min dunihi ash-shafa'a yanayi ya ji buta ya ban da su koyi da hannun adi malaka yin watare atta wadan don da ware illa man shaida bil haqq shaida zan don da gayariya gani da gaskiya na man jibe da jiki ti gaskiya babu man shaida bil haqq a gangon alqur'ani man da ci ga man shahida bil haqq mai kalmatu tauhid la ilaha illallah man da ci ga man shahida bil haqq annabi muhammadu ce na ga yariya gani da annabi na ko wayariya gani da alqur'ani ko wayariya gani da kalmatu tauhid na za mu ci ga wa tangwawo za mu ci ga ma tanguwo ne ku ba ta babun wayi jinura da yi gawaji musulmi a ka musulmi ga tangwa wa lawa dabowa ka musulmi na ya ga tangwa na annabawa ya tangwa tuci su ya tangwa eh masoyi su ya tangwa shi a dawo ya tangwa man ya tangwa wani a tangwa wani a tangwa na ide da hadisi kwata na wa tsayan guba da ejo ka su ko ga izini ji ga da tangwa wa ke point da point wa wani wa tangwa wani wa watan wa maji ga a ga waya tan gwa ga na ji ka zama da aljanna gogo ka zama da aljanna in da ji o zama da aljanna in kaza ka zama da aljanna we a a za na so kwa ga ga wani ge wani da tan ya bana wa in taitu yayi gwatan yana ma Allah wace a de gwa mutum tanan ga tawhidiya na da duniya ngai ga kafiri wa tan gwa to ma kemiya aga ya ga gauto kiyama foga shi da nasu kwaji izini a ga a yi ya Mona illa man azina lawar rahman wa sawa ba a ga ga fawuncin ije ga boye gumna to ala ga ga ga amma kiyama wa ga shi su kwaya ga ga wa ma ke gabi a shi na ga ba su kuna ga shi daidai na ba wa kala sawa ba sawaba yake ya ci ga tamini wa mu ah baba ma mu manyu yo atangwa mu we kawallo tugwa ta wa ita ina malongo ya waje tunanin wuce nan ga ga shafa'a na coci alulabe ya zandoro ya alulabe zandoro je na rabbuna e eh annabi nuhu alayhi salatu wassalam kun ga gwaye yuta annabi nuhu tan wagyu an. na lo musulunci e e e a nan na gadan yau biya caja lakata benuwa fugana da ye aga ya gan zandon da ta gwada na ga bauna annabi nuwa wagan wula wajin mutan alayhi salam e bana wale kokowa na wa na ji kafin ya gugu gina gwai ya ya irkab ma'ana ya waye gimi agada yau bayin ga wa gada sa'awi ila jabalin ya'sumuni min al-ma annabi nuhu kya gola asuma al-yawma min amri Allah zan do da bo tsaza ina eti al'amarin su ko kun ci bani nye binin ga wa labe ya jama'a mi jina eh da bo tsawa ya da gada yo e juga wa gada kanga annabi annabi annabi nuhu je ku su ko gancin ngwe gina gida na e gimi yo su ko me wa ga lawo su ko ga wọ́n jìgì wọ̀yà wọ́n dami ní zawọ́ ṣìbọ̀ yẹ bọ́nà yẹ tún bẹ́ẹ̀ wọ̀nyí wọ́n jìyẹ ní à. àṣà wọn ìwúwa dán na gan yẹn náà láwọ̀ bẹ́ẹ̀gì chigà ṣe ní kì na yẹ tún. wọ́n mọ́ na wọ́n mú na gáà láyé ṣe ní à àmọ́ yẹ na wọ́n yẹ lọ́ na gáà jì déédéé bẹ́ẹ̀ wọ̀nyí yẹ àṣẹ alaihissalam abe ke shafa'an na bebe wa wuyayin kendo ga bazan dondo na annabi lutu a gaya wa gaya ci galu lugwa men ta gwai mimi e bana adini ga ga gazan doro naga naga na shishi ba gina waya gumi a shen ga waji e bana na ka pace ya imi zan doro mini baba wa utiyo e bayan waye waga a sa wasa mini na ce ba a ciga ga nabi ga yiwu to a sha waga shishi a ga gafi waya dana wato a da na waya gumi na ma mafi waya amma ya bane ya gwatan na ji yawa wuya ya na gami a ta yana zana gaba mina na annabi lutu a dewa yi mutan inuwa dana idan ya a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ndagiu alle ko kowa na ji jibi ne tu jajilin kun la ilaha illallah daga la ilaha illallah ya wanda gini mai a ta wuce haka wujan kwan su ko na mi ga tun wawana kafir guban da ci tu a ga a ah, a targabu an millata bika wa defu bayan da cike e eh, koyan da kowace lugwa eh, e bogi zakan ginna kuma da cikin annabi sarai un ga cikin annabi ne un ci kafir guba na shi ne annabi kiyaye gabe ga ga la ilaha a ta kiyaye gabe ga wa ga ya koya iga su zuere e eh, bana be ga ga patanun sai ji kamina ga ila tsune la je je muhammadu iga su zuere ga bal ana ala millati abi mi de ta yin kwen ba da ko mi yon aje be feji to nga ye tan watan eh annabi magami a fe baga fara ma da ma ala kamiya shina be kauna fe baga fara da gi wuce asha enana wa lona on mafi annabi to amma to aci annabi za mu kubura a motan tanguwa ya bana su kwallo da mini na nashi a tawana. so yanayi wa ya uba babana a shafa ya gwatan zandun da ji malakawa shi zana su kwa ga tana duni shafa kutina ne wanda ana nan a ce ne ga tawaya nan su kwa ga da mulke wata illa man shaida

ce in sa a ita ba ma in kwala kamu lai ku nan nan ba ba an na yi ta ku an na biyan maka a kudi shi a cikin da zai cani ta yi. sa’ad ta hu mana kwala kamun da ya kuru nun ba a na ke waka gina zaɓo ga zai jani ta wa ɗaya kuru nun ba a gaga sukun ba jalita wa sukun ba jalita wa zai jalita wa ya ji buta su kwana ce kuti jina man khalaqahum zai jalita yau annabi ta ya shi ce Allah ya waya la nan la ba ta gumi ga su kuma jalita yau sokoga to fa anna Ki kiu jeje na na ikpe ga sokoga ji ta yi yana. ya ce la ibada na ya da ji ya sokon na ya lupa ya da awu mu yin doci na wata ga sokoga ji wai da wangi ngwa da fikira wangi wa ma de ta wangi wala ba soko kamina wala yi yando ana wa baje yan Wale mai ya fiti misali wuci yayi da dama nga zawangi kai na chimbo wa su kami na wata ba koya mi ma wa gona iza ji wona yi fe da ni sun fe do ba kona su eh, ko ti fe tawo tawo tawo na ko ta su kona da bi wai na o ga ja laka mi sun da mu e ko da kan da ci cha be ba koya mama wa wa gugu eh ya ko da to to ma ba ni wo ko

ege awo ege awo koyo tiɲɛ fɛ la zan si yan fɔ ne cɛ fi ni ye kuba wa a bi si ti la laji ba la si ma da san a o de ka minnu si bɔ nu ma si ba na dɛ ɛn wa du ba ta nu du k'a fɔ o sɛlɛ ne ko a den wa a man ka sɔn k'o tɔ to a ma za wa ni ma n'a yɛrɛ o ma e ti a si dɔn ka cɛ wa tɔ ko o tɔ وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون لا أنا بوجه بزي جاو هذا سوق سوق نجوا نوع يا ويا ما صور حسبنا الله ونعم الوكيل سوق أتوا أجمعنا ودعموا نجا أجوا نجوا سوق أكلوا أجوا ọmọ ọlá ọlá ìjẹpá tó lọ ọmọ nínú ẹtọ wọn ṣáà di ọ̀rọ̀. shehu wucin su kwan kanan da zaɗe alau gada ikayo imaye dawa ebe can su kun ga ya bata a ga zaba yin da ci ci makato gi e nugo elu yin da ci aje fe ta ya sanke ba fe magi kamine zaba yin na nga ci cefene mi bona e wana ga kilas ko buna wani saraka ya suku ci ga agunta ci ban nawa da ya giye lugin na ban zamani annabi suleiman e lugin na cakara kuda ba annabi suleiman baya suleiman me waye twa daga baso ko ba bawe lo bayan za ne ci ku be bi e eh, mi da gi ma mi ma gi ke san na da zukuta za mu ce be la yo gogo waye twa ya mi na fe pa san annabi suleiman wato yana mai jina daga nasu kwaji foron ya daba shi an ba ta mai wukan mai daga bayan ewa katon da ci eh, mai wago da fa ya sama yawa ce da ya san ewa eh, ke bote fe fa ya san annabi suleiman da bai wai wala fe fe fa ya san ba gin ne ko te bula da mu te wa ta ne ya kuka ewa eh, mu je te gi kino ko da shi so ko so ko mu na nan ne saraka yawa

nuban wajin da garbe ide ya daga jin jina da kau a kiya jinin labe alfa ya sanar rigin nan annabi su eh, ne ma a bagin na fuke da bebe wai cika da kun gyare shehu ba lubu da ruwa kayan bayan su ko wuce wuta shi ba wancan kuke age kwan shetan ya eh, jenu ka elugin na dede zaga shi a ah. anabi suleiman to sun aya kpare anabi suleiman to wọn jẹ nìyí káṣí bribe gbogbo tí nínú àwọn ti wájú ga wọn mọlẹ ń lọ yá ni nítorí dẹbẹ tsi yìí bó anabi suleiman fẹẹ gan elugin gàtọ nana gan tsi wọn akyẹ nìyí wọn gbé annabi suleiman fẹẹ gẹbẹ sọ so ó tsi bẹ so ko. aniga ga yelu yille ci kushe kawa be bami ani aniga mami jon ani ga mami Sulaiman ya Sulaiman ka to to be tita can ga da paye sanci wa kan gin wa kan ge lu gin wa shiza ne be da ana hukuma annabi Sulaiman ga kibe be so ko ga na da mun o gun ta ci ma na wai lai so ko shiye layi wani layin laya yi biye jo wani layin laji ta wasu le biyan kwai biye jo yan wuce ga mai tsaya hon wala anabi anabi anabi jibin wuce ko Nga sadaka na waye jinan wa da masiba masiba shi gwaya shi tsugo ngana baba gana ngaye gbanyo oge doku be sadaka kai gbanyo ebogo wela sadaka je boyi mo be do ce mu tachi ma wuce amma na waya jina daga ya lugi wuce la ba ru ya bana na to su ba gin na ga sadaka ji wuce a gunta bun ga lugi na jabba alega ezu ki su kwe amma waya tabe su kwe a waya tabe yan dan da yamma a waya tabe dan ya da yamma ade zai tawo wana ade na tawo wana na shi kwe wala in sa'altahu man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yutaqutu kila ce lai ba da jeban da tsuyen da cike su kulgo kila wele daga kan don da noga lo da mishkila wa yi su kwa shawo da yi zan da ciwo ko da ba zan da ciwo a ba su kwa ki za zuwa za to za mu coco mai na giwu na giwu to ma ma dungi amma su kona ya hayyun la ya mutu nan gawa ya yawan fiyo su ko ga وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون النبي قال يا رب يا وتوشيني inna ha'ulai wale kafirin na shi jama'i jama'a yau, la yuminu a jimana a jimani da miya annabi ga gan wakili annabi gan ya rabbi ya wato cini inna ha'ula lalle wale jama'a yi shi gurin budana ya kai kafirin na yau kaumun jama'a yau, la yuminu a jimana a jimani da miya سكوكا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح أنا بجرونغوني أنو يا جرونغومي يا fayon bayan ayyaca ajuga mu wa kun salam ga ga aminci ta waiwayon ga ga aminci ya tsoci ga wai wazo da addinin nan ga ga aminci nye tsoci ga mai waya yau mu ce yeje ya ko musulunci ga ga aminci nye tsoci ga mai waya yau mu ce ga ga la kaza lugo e bana kutina je mu da na aminci da ba ga ba ba na aminci da na ga kiyo ato ibada ne ya ji ya tsoci gaugi na ya layan don da kawo ya lazan don da kawo man shiga na na hungwa gawo da waji kafiri sallama wakul salam fasaufa ya adamu beleyin ake beleyin a dai ilimi a dabeya ya gaskiya amma ya fana ilimi wuce a beya na kwa amfani a ya fana ilimi gaskiya da beya ga zan do ta tikin bodo saman gwaye zuci da ya tin wuba she su kuna ilimin ki adabe amma wa di amfani har ma fi wa so ko ala la ji jebe a ba la so ko ajin niketi so ko ma ga kalla ga mana inna hiya kalmatun wa qa'ilwa kalma ya ya e, to ajin liyan nan mu so ko ga ga mu mago gani dan da shi bada nan ne karshen suratul zuhru bana tun daga na yi tona hadda bana yi ga kabani bana yi gaji kwadayin su kwala da yau bana yi gaji kuskure na su kofa da yi she suratul duqan iga ayu ba degi ebe kibo ebe bana aya na cewa wa de alaka de lokaci na idane wa de alaka de lokaci na idane do iga ayu ba ga bai ko su ya woro ya be cha tafsiri yati suratul dakhana be su ko gara yi luba lafiya ba mati ba be imani na su ku ja juya suratul dakhana na ai ai dakhana ga rumba ko ga na u bai ga dakhana ya bana ba zai na a ca sunna ya na wato la ya sura zuni ga suratu ad maka ba cunde ya nabi muhammadu aya na fi bana mu yi aya shi ta tinni ara ta be mutane sura na yanda ike wana waya ji bayani je tiya gbere ya akida eh gbere ya akida e, gane be yana fi wa be sokwe o ma ga o gane be la pa sokko na sokko mun ji amfani sokko ga بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين يسبق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم الله أكبر kafiri to mumini na arrahim eh, da niman ɗirba mumini doge ko kiyama bande kafiri ne rahamin ke bande tuku baba na su ko e lula de ko lula kafiri ne na eh, daga na amma larabci ta sokoro ya dan malaran fita ya bin tamanin hamimu ya a mafiya da ya ce sokoro wani kitab al-mubin wajen kuti gani da littafi na macin ba al-qur'an sokoro wajen kuti gani da littafi na macin ba al-qur'an sokoro inna anzalnahu fi lailatin mubaraka al-qur'an nan na taibore bauchi taibore gudana su gwaban wancoci fi lailatin mubaraka domin ya shi na dukkan albarka amma shi bai shi kicin bai lailatul qadr lailatul qadr ya shi na dukkan albarka wani ngamala ebo albarka na dukkan da yi na gala na bi gaza don du bayan tun wanzan wuza egalugwa ele ebo waita iya wuza daga na annabi kpaibira mai dekuna kacan waye ci na su kwa gungagan efo kazan wayona amma annabi gafi efo ugayi ma tsofo shi da ni ko ya tsofo shi da wute ko ya tsofo shi da wuci ko ya tsofo shi da wutu abai ko ya tsofo mawatini ebe kibo wa nga ga ya be ni kusalan da ci tazu wa mu an fibiya fona kina a ca ga ibada zan da shi bayan to na be ba wai tinni na tun be wuto a bayana shan wan jibiya to a shan wan jibiya wa wa ke ko wa yana wayo chole na kona na gai karshe yake oja yana maso cewa da bana adama yana gai karshe aga ya ga e tunna wacce hazu yi fina ashan ya waje lagu a shi daga ganar cewa te karshe na ashan kwa wa kuni rana ngalau ga na gume wani ko na gai karshe oja a makasa kasa banan zagunji za tuya ibada yinan a ce shi girgire ci ibada wani zando ci fi wasu ko a mace ne ko ma ya ga shaitan ya mace ne na ne ibata wa itan gina yahudu da nasarai tuya yinan ẹ̀dà ni fi ina yinan bọ́ọ̀lù ne kyena wọ́n yẹ láàkà ní gbé bọ́ọ̀lù ne chena wọ́n là á kàn án ṣáàjì bọ́ọ̀lù ní ẹ̀kyẹ́ náà wọ́n là á kàtà àjòjì jì bọ́ọ̀lù ní ẹ̀kyẹ́ náà wọ́n là á kàtà òjì pápá dì. ṣùgbọ́n náà àjà àkyẹ́ bọ́ọ̀lù ń ṣàn án egun ní yẹ̀dọ̀ lọ́bẹ̀rẹ̀ tó ń tún àyẹ̀ pure certification. kámi náà wọ́n yà á di ṣègádà wọ́n yà wá wọ́n ti ṣègálà ayé ìṣòkú ẹ̀yẹ jù yẹn na di àǹfààní dọ́rọ̀ yàwó zane shi ciwo da anana, na nga wacce ayé ciwo eh wacce ayé ciwo one zero di ayé wani? ama yẹn wọ̀nyí two zero yà awo di ebo na na ciwo na di na laya no amma kìí di amma wanda ya ja wa manya kuwa ashi eh, da captain ki wani kula da yawai daga captain ya bori ki wannan wahala da yawai mai ke goto yana wance da wace yawo balle ke gogodo ya bana yawo ya bai da ke cire a wani akwai mai fi mutane wa ala biyu hanyar sa'a ƙarni ya da jinna da kuma lailati mubarak ya shi nan duk wani farkawa kuma mu ce ya hori ana ce wato mata saka lafiya da jambo a fai rufe shi shishin tv musulmi daga lai, daga lozu wuce har bai sabi na wuyi su kulle shi ya gunta yin tuciyo yan lungu su kwani. a Annabi Muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam so ko gan wujun gafara zunubi na goga to na wajun laja na wujun gafara amma to a ci har bi kamina na bi ga yayi jene aisha ga ya to a to ramadan ga be a ci ga yin ya shi ya to fushiyo be ni yo annabi la ya zagba. sallallahu alaihi wasallam ko jiga annabi juje bo bi be tita chumbo biare e bona already a stamp wo bawani tun daga na ije cana hada ba na yi a zona a de da juga a deliya a ma ajiya ya ci ba da don da ma da zuma ya na da wadda alijin nan amma tuwaci wale kendo ba gi kunna wani zaba na ya ki matsayo da anabi shi matsayo da cin anabi amma na anabi ya shi na wani tutobi ya har aisha gan wai la ti damu wala iyali ji ba ta ti damu wai daga abokan ga shaitan na ga gudu mai mai wani ya da bolu ci dai bolu na feji to saya yana fififi na a ce nyaza a na yin lawa na yin lawa na yin lawa eh eh to a yi sheku to shiga fi lailatul mubaraka inna kunna munziri lalle yi su kwai ya fe ya zaji yi wani laye ya to zaji bai bai je gargadi na ya je gargadi ya ciya a to alamar ya kiyama amma ya je gargadi da gaskiya ila gwai su gaskiya su kwaga فيها يفرق كل أمر حكيم mina amfani ya shi na wabe na ilatul kadirin nan su gwagwar fi ayo furaku kullu amri haki yan doro na jina efo wanci ga su kwaye jibo jeto yan yanni na yan doro na jina so cula da lauyin mafuzo wa kadabo daga tun daga fana je cana abe na wa zone to so kwadu fe cuci je a sama niye je na da mini ba ko shin no iya ya ni yana dewa ni na e ya ne ena wa ne ade ya ne na ena wa e, za na ga su ya ne za na za na su ya na za na ga ji ya ne za na ga ji aziki ya na pata to ci ga agu agu ga kakai da mini ba ko shin no yashin na bai waga bata ma su ko ga yi bato ya ga nga mu ci alqur'ani bai daga lawil mahfuz bai ta sama ne je ko a ti fe cin bai annabi muhammad deji deji ganci ari e ya shi da wuta amma alama cha be tunkule pata daga lawil mahfuz alama ba ta sama ne je e chan na ga yo mu ke ba ko lailatul qadr ngala ce ramadan ga sharul qur'an ya eh, tsaye alkur'an a yi furaku kullu amrin hakim al'amarin dan da na tsoci a ji nye babu na e fon na gan e na gan wa cindo wa lugwa ci wa ngiya ba ya waya ka ga ga ci ci da ran dun da bayani mun ga da kan gana in na shi ci bo le na kici a ci ba ya wayo zana magu masalaci wace ta a ci ba ya wayo E, na lokaci wanya an da ci mun je bola fim an wacce da eh plate yin hausa plate ya egbo plate yin yagi ya yin nasara yana wacce da na da wani da ya shi ya shi na da wani bata ewa albarkau ewa alkhairu ewa afaniuna ayon ni adan fim chile kawai tono to machile bina lugwa eh, ya tso azu yi wala mututu eh tv ya mi o k'o de deji waza ja e tso azu ya mi a ci wala satellite ya mi ka o ji sauli ma mi aluta ko almana ko banda ci dana a mi a ti amfani musulunci na mi rutu zanen otu mai wagon wuji shigala bai ba da yawa da kwaci yawon cire ida ji fi ne yabo na yi ga gade ni da ana wuce kuranu ban da zugutuwa ba ne da mini ba kwa tsara alama ba mu da ba ne na tun zagi wuce ya mina na mini ji zargi izagi da gwaba ni a ƙur'an ci da tsanin zugutuwa ba da kuke cewa? káàsù ní ọ̀dà pan ń gbà rẹ̀ umajiga ṣọ́ọ̀rọ̀ àgúnmíà káwọn ayé jí makaranta wọn bà náà ọ̀gá gbà kan náà fẹ́ẹ̀ gbọ́ olú ẹ̀ fẹ́ẹ̀ gbọ́ òṣì zànà gba gúnmí náà bẹ̀ wọn náà gbadé jì bà náà kan náà ládàá ní àláyọ ẹgbẹ́ náà gbòrògbò bẹ́ẹ̀ náà wọ́n dé náà ń gbọ́ wọn gbọ́ misali ọ̀gá yìí lọ́kú owó náà ọ̀gá yìí lọ́kú owó gbá òkè gbada gbá gbada fẹ́ẹ̀ gbọ́ wọn. wobe zane da shi ta tane ladaniya da ban su kwakke wani da wani gan waga de de goba ga gan waga ba amma yi ba fi a yi furaku kullu amrin haki alamarin dole na ji akuwa na e shi na ga e e ya kawo ya shi yana ilatul kadirin na ga ya kawo su kulwa ka alkhairi a yi mu ma je ba wani ga adiya zikiyan wani a adiya zikiyan na wa ma ke da shi su so ko ebe ya a ya kala ya yani tun alajin waya a da lola shi bai ta sama ni su kwa ga amran mini indina alamar juyo ba ta takdiru ya alamar na shi da ya shi na wunye na shi ya ji wa iya mala'ika shi na yawon shi shi an ga diya an ga diya wace hajji wa ya foro daga bayi ina inna kunna mursili ya fi ya tutuci tu Allah foro na labe sama ne su kuka ramatan ne rabbika na nan wani yau daga ba tocin yawa bi muhammadu innahu huwa sami'u al'alim lalle ya ci su kunna as-sami'u wani waya gana dan duk da ya gana alalim uma ya ciye tu zan dondo ne un pe ilimin da ya tuna zan dondo ya lona zana ga gannaya wuce da cike kin da ibada na sokoke zana ga gannaya wuce su mu cita ibada na sokoke ji kokari ya wa goyi gama ibani kiyo ede sallah hmm, kashi bayan ya sallah waje kutiwo mun yi wala hun bai wani tun daga nazun da shi ne ede sallah ede sallah bai na lokaci ta ban ofu ya e pan ya ojo ayo ni loba nawa lona zibe wa cile yo eh ai ya e ga ke na gwi na e baga ya e wala ocho ga shi da sallah ba ga gala shi ma ewana wode dana na zawangi fibu ta, da wala da shiyangi cholo go ya zawangi ko suku. wallahi albarka ne suku suko aje ki wona jiwa mabe baunci ne e watu timo amma kai eh wa ya ja eh emi andagi aki emi makaza aki emi andagi aki mechinga dema a ah, ah. tileba kawo gara ko batago ayawa ni a make da yana gafiya yau ga yan e, wuce tumban wuya matumbu ga yabo ga tashi hankali jibe bai ba iji e sauki iji e sauki su kuga ya ba wace haji da sauki alhamdulillah amma kujan a duwa alkhairi bayu bai ya ya tuga ga wucin a eya ẹ̀yà ń lóró sòkó ìyàwó jọ́ bẹ́ẹ̀ ìyàwó ya na sòkó bá lè ya yà ń ya ni ẹgbẹ́ yẹn bá ga apákàtí wọn fa àmọ́ ya na ya ta tí ní wàá gànà àwọn mọ́ yẹ wọn yà ya gbọ́n dà gànyàwó yẹ kí wọ́n gànyàwó kí wọ́n gànyàwó ya ma ya wọ de ẹ gidi bi so ìtòbó sòkò ìsàn sọ abí ẹ tó na yìí bá yìí tiya ájà fẹ já gàdìgàdì yàyà ń wẹlá tiya sòkò àyọsà chọọchì àmọ kí o sòkò àtọ lọ ya àtọ ya àtọ yìí ya ndé fọwọ́ ọba àdúrà náà nígbà ní ọgùn bẹ sòkò yìí wa nini nimi ne yabo ya ga gafi bwaya ya e na ka ga dole da ni ya e tuna dogwa na fa eh a ti da e fi mini ebe na ji gano amma a dokon galibi na tsoye dokuna wazo kizo ya kafa zu emi azu eh o ma shi ne ne ka shi wa shi ne amma ba ma de wannan to wani biyu ga wucin ya maye ya ya ba shi gaskiya ya ba ya ga wudiya ga ya wa tibi na kuɗi ba fe ke to kuti ya yi ni ga wallahi tallahi billahi la ilaha illa mitiya ma ya a wani tibi na kuɗi so kuma ga a ju daga na gaskiya Wa tawana umadi bi na la shi to ga wajana na wa tiyana so kofe fu. bọ́gá ìjọba yìí ti bẹ́ tó wọ́n á fọ àrùn ẹ̀ báyìí bí oṣù dáná lólu mọ wọ̀nyí bẹ́ẹ̀kù ìjáàjì gbàndó lòdì àti oúnjẹ gàdúndì àtọ̀gbọ̀ngàn ẹ̀gbọ́n sọ́kúrà ko. fóònù gari waya ba wa da hannu da matsala mu ya ba su da kaya ya nufi alama ba gindin mai wula da shi wannan a ci ya ga abu bai ga wuma tilde lambe yi na yi tilde tukungu de mude ma ko ni ani ba lo ku ba mu be mi wi a ti ko janka da kan doro wai ele salla kan doro wai ele salla to mu da ma dia so amma ibi da ba mutu àti dàbá ibi kí ìjọ àbọ̀ wọn bí lẹ́yìn. gai wato gadon wa wai yi baba ga shi dai gaddewa gaddewa to yana yana bai ba wa mana nan kimi fiya yi e ga yi baba kacha ya lalata ya da lafi alin da ce imi e so aba yi ga aduwa ba ya zo a ga ya yan gana o ga tiya wa ci da da lafi lashi ko da lalle a yi e wa fe shi iya ji hankuri ta ti madan yin ya ji amma yi ji hankuri ta dami ne na yin soko ko ofo ne ba a ta yi zaki wani da shi na shi kasa ko da amma ne na yi lawa ba na gadon e wuji bo su ko ba e bo yin gagi yi gano gale na je na jinsi ne ko na je to fulana mun gama wa so mai so ko mai gazi ki kan na da njẹ ọka ẹna yẹ ti lòdì náà aziki dana nyafu yafu àmà yẹ lóba lòdì tẹ ti fọkú bàkúta afẹ làkà wala yà wọlé náà òkùnkùn yẹ sùn náà èyí gàdúgbà yìí tuntun dùn yìí èyí báyìí tún ìbọn kọ́ni náà gà yẹ kẹrìṣẹ́ yẹ yìí gbà àmà yẹ dàná gẹ̀yà ati zan sai da na gaya ma kun kufi kun ga a mafi turare ya cuda ana ce a ɗaya zan a mafiya amma da su ko kaya na gadon iza ja a jaluhun la ya sa na sa'atan ko la ya sa ki su ko fare su ji ba ne gaga na su kwala doya ba ne kuskure na su ko fare insha Allah a wani wasu kina yi